zaben da aka sake na kujerar ɗan majalisar wakilai na tarayya a mazabar ako da ke jihar gombe ya bar baya da kura domin kuwa jam'iyyar apc ta adawa ta garzaya kotu inda take kalubalantar sahihancin gudanar da zaben da kuma hana ta yin takara sai dai kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar gombe ta ba da sakamakon zaɓen ta bakin kakakinta muktar gidado cewa ɗan takarar jam'iyyar pdp shine lashe zaɓen. zaɓe an gudanar tun da yasa an yi wannan zaɓe cikin lafiya akwai adc akwai nnpp pdp da sdp wane ne kenan ya ci zaɓen ismail hassan bashir shi ya ci zaɓen wannan kujera na pdp da kuri'a dubu ashirin da ɗaya da casa'in da hudu to sai dai yan jam'iyyar apc fa sun je kotu domin suna kalubalantar cewa su dai ba hana ɗan takararsu yin takara ba tunda sun je kotu bari mu jira mu ji mai kotun mara ci tunda kotu ta soke zaben mara wace cewa a yi zabe. To sai dai kuma da yake mai da martani kan sakamakon zaben dan takarar jami'ar APC da aka haramtawa takara Alhaji Umaru Barambu ya yi watsi da wannan sakamako inda ya ce wannan zaɓe tamkar ba a yi shi ba ana kuma kotu. Mu muna iya kiran wannan zaɓen ma babu shi bayan ma cewa babu jam'iyyata ta APC da ni kaina so saboda haka ana tabbatar wa jama'a wannan zaɓe ya bar baya da ƙura mai yawa wanda kuma a dokokin da muke da su a najeriya yanzu babu yadda za a yi a cire jam'iyya gaba ɗayanta a cikin takara so saboda haka tinin jam'iyyarmu ta garza ya zuwa kotu amma an ji cewar alhaji ali isa Jesse, dan majalisar wakilai na tarayya daga mazaɓar balanga dan jam'iyyar pdp zaben ya gudana cikin kwanciyar hankali kuma ba sa fargaban shiga kotu zabe ya tafi yadda ya kamata babu tashin hankali jama'a sun fito daidai gurgudu kuma sun kada kuryansu zaben na ana an gudanar ba tare da shigar jam'iyyar apc ba eh, banda jam'iyyar pdp akwai sauran jam'iyyun da suke da 'yan takara mu a jam'iyyar na pdp na gani da taimako allah mu ne akan nasara kan wannan idan suka je suka yi kara a shirye muke muna da lauyoyin da za su je su kara bin kafa su tabbatar cewa sun kwato wa al'ummar mu shugaban matasan apc shafiu idris ya ce zaben bai armashi ba a idan dinan gombawa kasancewar rashin jam'iyyar tasu a zaben dalilin da ya sa kaga zaben bai armashi ba a idon jama'a shine rashin fitowar jam'iyyar apc saboda har yanzu a jihar gombe talakawan jihar gombe suna matukar son jam'iyyar apc a jihar gombe to za mu jira kuma irin abun hukunci da za a mana a kotu saboda a matsayin jam'iyyar apc babban jam'iyyar a najeriya ba za mu bar wannan abu ya tafi a banza ba abdulwahab muhammad mura amurka daga gombe a najeriya